haɗu don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a yau muna sha uku ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu da dari hudu da talatin da tara wadda wanda ya zo daidai da ashirin da tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya wanda kuma shi ne darasinmu na goma sha uku muna fatan allah madaukakin sarki ya taimake mu muna nan kan aya ta shida cikin suratul an'ami mun fara bayani akan ta ajiya kuma a yau ma za mu dasa ne dai akan ta dai insha Allah subhanahu wataala na'am halin bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين أجيام من cewa waccan aya بنات magana مكة. waɗanda lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo masu da kadai ta Allah ya nuna masu kuma gumaka sai suka kangare masa suka ƙaryata shi suka kisi masa da'a Allah ta'ala ya ce ba sa gani su waɗannan kafirai da za kangare wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wasu da suka gabace su waɗanda sun yi irin wannan aiki na kangara Allah madaukakin sarki bai kyale su ba ya hallaka su kalloni da yawa waɗanda sun gabace su sun yi takama ko dai da dukiya ko da 'ya'ya ko da matsayi ko mukami wannan ya sanya suka biyayya ga annabawansu Allah madaukakin sarki ya hallaka su shine yace mun ba su daman da bamu ba ku ba kuka faran makka mun saukar masu da ruwa mai albarka daga sama muka sanya lambuna wato lambu ko na kansu na noman rani suka zanto ko da lokaci ruwa na gudana amma a ƙarke suka yi wa Allah ta'ala zunubi suka aikata ayyukan alhaki Allah ta'ala ya hallaka su sanadiyar laifuffukansu ya mayar da mayaudinsu wasu jama'a da ba su ba wacan nan aya waɗannan bayanai da ire-irensu haka ma gabatar da su aka maka gabatar da su a kanta muka ji abinda ake kira alƙarnu a jiya in an ce ƙarni to ana nufin shekara ɗari a zancen da ya inganci malamai sun yi maganganu da yawa game da makaranto daga cikin tafsirin al'imamu alusi allama alusi yake cewa malamai sun zantuttuka masu yawa wasu ce alkarnu shine shekara ɗari da ashirin wasu kuma sun ce shekara ɗari ɗaya ne ake ce masa ƙarni wasu kuma sun ce shekara tamanin da masu shekara saba'in to amma dai zancen da ya fi kowanne ya inganci in an ce ƙarni shine shekara ɗari in ko a yanzu sai ka ce muna ƙarni na goma sha biyar saboda daga hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zuwa yanzu ana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara ma'ana a ƙarni na sha biyar an kwashi kimanin shekara talatin da tara kun gane ko a jiya nake ambata mana wata magana ta al'imam maliku wadda tana cikin littafin al'imamin lalaka sharhu usuli itikadi ahlus sunnati wal jama'a na cikin kitabu shari'a na allama al'ajurri duk sun fitar da wannan magana imam maluku bin anas Allah madaukakin sarki ya masa rahama imam maluku yace duk wani addini da za a yi wanda ya taho daga bayan karni na uku farko ne ko wato karnin sahabbai karnin tabi'ai karnin karnin karnin tabi'u tabi'ina ne da kyau waɗannan alƙurun mufaddala shekaru ɗari ukun farko al-mashhuda laha bil khairiyya wanda ma'aikin Allah ta'ala ya neman waɗannan karnannuka Sheda na alkhairi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum annabi yace mafi alkhairin sanciwarin da jama'a za su rayu a ciki karnan da za a rayu a ciki annabi yace karnan da na rayu duk wani ƙarni bai kai wannan alkhairi da albarka ba sai na sahabbai sai na tabi'ai sai ma'aikin Allah ya ce bayan wucewan waɗannan za a samu wasu ƙarnin wasu su rika zuwa suna yin shaida na zur suna yin shaida ba a tambaye su ba shaidan ƙarya wadda hadisin yake nuna kyawun waɗannan ƙarnin guda uku da kuma irin yadda za a samu gurɓatan ɗabi'a ta addini a waɗansu dukan da ba su ba shi ne imamu malum da imamu daril hijira Allah madaukakin sarki ya masa rahama ya ce duk wani addini duk wani abin da wani zai bautawa Allah da shi matukar bai da asali daga waɗannan karnuka guda uku na farko wannan abu zai ja ka ne zuwa ga hallaka zai kai ka zuwa ga hallaka kenan duk wani mutumin da zai kawo maka wani wuri ko ya kawo maka wani nau'in azakar wani nau'in zikiri na musamman ya ce ka lazanci yin wannan abu sai ka yi haka ne a aljanna tambayar farko da ya dace ka fara masa an yi irin wannan nau'in zikirin naka da irin wannan salon a waɗannan karnin zukatun guda uku in ya zanto i cire an sassa cewa an yi a ina a wani littafi a ina za mu gani a cikin ɗaya daga cikin kutubu sidda a nan ne za mu gani in mun bude musnad na al'imamu ahmad dan hanbal ko mun bude sahihul bukhari ko sahihu muslim ko sunan na al-imam ibn dawud wato al-imam na abu dawud wato sunan na al-imam abu dawud ko sunan na al-imam tirmidhi ko sunan na al-imam ibn majah ko sunan na al-imam nasa'i ko kuma a sunanul kubra na al-imam al-bayhaqi a ina ne za mu ga hadisi ingantacce akan cewa an yi wannan nau'in zikirin da kake kokarin sai ka karantar da mutane shi zikiri abu ne mai kyau bal malaman sunna su suka yi fice wajen nuna wa mutane falalan zikiri a yau in kana son littattafai rubutattu ta ɗaɗɗu a kan falalan zikiri a wajen malaman sunna za a koma al'imami ibn sabiya din nan Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa rubuce-rubucen shi cikin da ya ta zikiri da wallafa ya rubuta risala rayayya a kan falalan zikiri Alkalin tsakin mun gani jama'a da kyau ya zaɓi ya kawo ayon alkur'ani hadisan ma'aikin Allah kan falalan zikiri almajirin sa al-imamu ibn qayyim a cikin littafin sa alwabilu wabil ya kawo kusan falala ɗari na zikiri yin zikiri mun gane jama'a da kyau amma me kaifiya ya ake zikira dole da a dauko daga annabi sallallahu alaihi wasallam a dauko daga sahabbai duk wanda zai zo ya ce maka ga dariƙa wani ka rike ya ce ga wata ɗariƙa ko dai ɗariƙan nan ta kadiriya ce ko ɗariƙan nan ta tijjaniya ce ko ɗariƙan nan ta wane ka ce da shi watannan ɗariƙa da kake ta ƙoƙarin sai da ita zan addini na rayu sai da ita zan addini tsira shin an yi ta a ɗaya daga cikin alƙurunin mufassala ɗin nan guda uku an yi ta shin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sanar da ita shin sahabban ma'aikin Allah sun san da ita al-khulafa'ur rashiduna shekara talatin suka yi tsine bulki shekara talatin suka yi tsine halifanci daga Abubakar Umar Usman Ali shin akwai ɗaya daga cikinsu wanda ya dakon wannan abun akwai wanda ya yaya ta akwai wanda ya tallata wannan ɗariƙar shin shi kan shi tattalin yaushe aka haife shi balle kuma ya ɗari shi a lokacin duk da sahabban nan suka rayu akwai shi a duniya akwai shi a duniya in ya zanto ba a yi waɗannan ɗariƙun a lokacin karnannika ɗin nan masu falala guda uku ba zamanin sahabbai ba sun da wasu ɗariƙu ba in ba ɗariƙar ma'aikin Allah ba zamanin tabi'ai ba san da wannan ba in ba ɗarikar ma'aikin Allah ba al-imamu Abu Hanifa ɗariƙar wa yake imamu Maliku ɗariƙar wa yake al-imamu Shafi ɗariƙar wa yake al-imamu ahmadu ibn Hanbal ɗariƙar wa yake yi wa suka bi dukkan littattafai da ake koyan addini wanda duk wanda ya buɗe baki da su yake daga su yake yin addini babban kundi alkur'ani mai girma tun daga suratul fatiha har zuwa suratul nasi wata sura ce aka ambaci ɗariƙar ka da irin wannan sifar aka ce ɗarikan wani malami a wata sura ce akwai a kawo dukkan malamai da suka yi tafsirin alkur'ani mai girma shekul mufassiri na abu ja'far al tsabari a ina ne ya ambaci wata ɗariƙa Alimamu imamu al-kurtubi nan malikiya ne amma kaf tafsirinsa tun daga tafsirin suratul fatiha har zuwa tafsirin suratul nas ina ne ya ambaci ta dariƙa al-imamu al-alusi mutum ne wanda yana karkata zuwa ga tasawuf dan mutum ne mai zahidi tasawuf irin ta tsantseni mai kyau amma ina ne ya ambaci dariƙa a cikin tafsirin suratul ma'ani dariƙan wani malami dukkan littattafan da ake fassara alkur'ani da su irin su ma'ani irin su tafsirin al-imam abu hayyan baharul muhit ina ne aka ga wannan mun fahimci wannan jama'a da kyau in ka koma littattafan hadisai dukkan littattafai da muke da su da muka ambace su da su wa yake da wani babin dari kan wani kai kana karatun alari tun kana yaro a hazari ashmawi iziya risala askari har ka je muktasar har ka je al-mutawwanatul kubra duka da sharukan su ma jawabirin ikle da wani da sani da ake cewa da makarantun mu na zaure dan girman Allah ina ne aka ce akwai dari kawai to dan me zaka zauna a kujera da fassara alqur'ani kai ta kan dari kanka yanzu wanda bai yi ba zai je aljanna ba sai ka tallata dari kanka Eh, al'imamin malik ku je ku samu littafin sharh usul itiqadi ahli sunnati wal jamaa sami littafin babban malami allama abubakar al littafin shi a shari'a tun sun ruwaito daga imam malik bin anas cewa duk wani addini ko ya yake matukar ba a yi ba a zamanin nan guda uku waɗannan karnin nuka ɗin guda uku ƙarnin sahabbai ƙarnin tabi'ai karnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu kafin waɗannan matukar ba a yi wannan addini a wannan lokacin ba yace to halaka ne kawai in gane wannan da kyau jama'a maluku duk yalwan ilimin shi malami ne da kowa ya yarda cewa babban malami ne ina fatan mun fahimci wannan da kyau muna fatan Allah ta'ala ya ba mu ganewa Allah madaukakin sarki ya nuna mana daidai kuma ya tsayar da mu akan ta muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kinsa mana shirya ga baki da yamma kuma Allah ta'ala ya raba mu da sun zuciya ba shakka Allah madaukakin sarki ya goranta ma kafiran makka waɗanda suke kangarewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala ya ce duk abin da kuke takama da shi to akwai wasu kafare da sun fi ku yalwan wannan abin da suka ce za su nuna irin wannan takaman da wannan ikon Allah madaukakin sarki ce ahlaknakum mun hallaka su gaba ɗaya ba su kai labari ba bayan su kuma wa'an sha'ana ba a dakum kauman na. muka samar da waɗansu jama'a bayan su waɗanda suka zama mai yaudin waɗancan mun gane jama'a da kyau Allah ya ba su attamakkun Allah ma ta makhshari Allah madaukakin sarki ya yafe masa babban malami ne kamar da muka bayani ranar da zamu fara kinsa shadi da littafin shi na al sai dai kuma ba mu tazile ne mun ga mun gabatar da bayani kan wannan yace aka ce makana lahu fil ardi ana nufin an ba mutum duk wata dama duk wata dama Allah ta'ala ya ba su ga ne ko Allah ta'ala ya baka kowane irin iko ba ka da kamfan dukiya ba ka da kamfan lafiya ba ka da kamfa na mukami ko iko ko mulki duk ba ka da kamfan wannan duk gaba ɗaya Allah ta'ala ya baka wannan shi ake kira a ce makana lahu fil ardi kun gane jama'a da kyau da Allah ta'ala ya faɗa musu kafaran maka cewa kafaran da suka wuce mun ba su daman da ba mu ba ku ba to wani irin nau'in dama ne shine al-imamu as-samakhshari yake ainihin wannan fassara din a cikin tafsirin shi al-kashaf yake ai kaman ka ce arraba lahu ne in ka ce arraba lahu to kana nufin ka ba mutum kasa ka ba shi dama a wata ƙasa yi duk abin da yake nema ina fatan mun fahimci wannan da kyau to Allah ta'ala ya ba mutanen makka dama da yawa amma an ba adawa an ba samudawa da sauran kafiran da suka gabace su an ba su dama sama da na waɗannan kafiran na makka masu karyata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun gane ko adawa mutanen annabi hud samudawa mutanen annabu salih waɗannan mutane an ba su dama da iko wadda ba a bawa ainihin ƙureshawa kafirai na makka mutanen annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Da wanda aka ba waɗancan mutanen annabi da mutanen annabi salih ba ba waɗannan ba amma da suka ce bari su yi amfani da wannan ikon nasu su kujircewa annabawansu ba su gagara Allah ba Allah ya karya su to ina ga ku waɗannan kafiran makka waɗanda ku ba kai waɗancan ba Allah yana jan hankalinsu ne kamar da al-Imam Ibn Kathir ne timan ya faɗa a tafsirinsa cewa wa'azi ne Allah yake musu ku kalli waɗancan da suka gabace ku ba da suka ɗauko ɗabi'an kangara irin taku ba su sha ba to ku ku ja da baya daga wannan mummunan ɗabi'a da kuka fara ta bujircewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam sai kin yarda da shi sai fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya musu wa'azi sai ka faɗa masa gatsi suna faɗa masa bakakken maganganu wa qalu inna tabi'ul huda ma'aka suka ce nutakhassaf min ardina in mun bushiriya shirya da tare da kai nutakhassaf min ardina za a kwace mana garin mu za a kwace mana yankin makka Allah ta'ala ce awalam numakkin lahum haraman aminan tuba ilayka samaratu kulli shay'in rizqan min min ladunna walakinna aktharakum la ya'lamuna ma'aikin Allah yana masu wa'azi yana hankalin hankalinsu ku zo ku bi ni ku shiga addinin musulunci ku daina bautata ma gumaka kafaran makka ba su abu ja'al su walid ibn al-mughira su uqbat bin abi mu'ayd da sauran manyan arnan makka su abu sufyan kafin ya musulunta mun gane da kyau ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana jan hankalin ku zo ku shiga addinin musulunci ku kare ta Allah ta'ala da bauta ku daina bautan gumaka sai suna ce masa in mun shiga addinin ka wa qalu inna tabi'il huda ma'aka suka ce in muka bi shirya tare da kai nutakhaffaf min ardina to za a kwace mana garin Allah ta'ala ce awalam numakkil lakum haraman aminan shin ba mu ba su kasa muka ba su garin makka harami amintacce ba a yaƙi a ciki ba a rigima duk wanda ya shiga zai zanto cikin aminci ashe ba ba su wannan garin ba yujuba samara samaratu kulli shay'in rizqan min ana kawo ƴaƴan bishiyoyi ƴaƴan itace na duk abin da suke bukata duk abin da kake so a maka ko gobe mangwaran nan su ba ta nomawa ba sa noma amma abin da ake nomawa a garinku ya fi arha a can ya fi yawa a can duk kayan duniya akwai a makka duk nau'in abinci ko abin sha na duniya akwai shi a makka kuma kaiwa aka yi ku da kuke nomawa to su da ake kai ya ga ya fi yawa a can ya fi sauki a can Allah ta'ala ne ya ma mutanen Makka irin wannan Allah ya ce rizkan millatunna arziki ne kuma muka yi maku daga gare mu Walakin walakinna aktharahum la ya'lamuna sai dai da yawa daga cikin mutanen makka din nan ba su da ilimi ba sa la'akari da abin da Allah madaukakin sarki ya musu na ta goma shi ba sa la'akarin da abin da ba sa la'akari da abin da Allah ta'ala ya musu na ni'imomi kaga Allah ya yi amfani da cewa awalam numakkin lakum at-tamakkun shine a ba su dama a ba su iko ta kowane fuska to Allah ta'ala ya yi musu haka ya yi ma kafaran makka irin wannan mun gane jama'a da kyau Allah yana amfani da irin wannan kalman aurare daban-daban don ya nuna abin da ake kira wato don a ƙara fito maka da ma'anan lafazin attamakku na nufin iko na nufin dama na nufin dukiya na nufin mulki yadda yake a duniya da duk abin da mutum ya sa gaba to akwai damammaki na duniya wanda zai yi amfani da su ya isa zuwa ga wannan watannan manufar tasa to an ba su wannan Allah ya ce wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannakum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lakum dinakum alladhi irtada lakum wa la yubaddilannahum min ba'di amnihim min ba'di khawfihim amna يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وعد الله الذين آمنوا منكم Allah ya yi alkawari da duk wanda suka yi imani daga cikin wa amilu salihati suka aikata aika na gari la yastahlifannakum fil ardi Allah ta'ala zai ba su halifanci a bayan kasa wala yumakkinanna lakum dinakum alladhi irtada sannan zai tabbatar musu zai tabbatar musu ya kabe musu addinin da zai yadda musu cewa su yi shi kun gane ko kaga aka yi amfani da lafazin atamakkun ana nufin daman da aka ba su da yadda za a yalwata musu addinin ina fatan mun gane da aka ya yakan zo da ya nuna irin cikakken dama da cikakken iko da Allah madaukakin sarki zai ba bawa wala kada kun fi ma in kun fi waja'alna lakum sam'an wa absaran wa afida Allah ta'ala yana magana dangane da su waɗancan adawa ubangiji ta'ala adawa ɗan su jama'a ne da aka yi su a wani tsibiri can a garin yemen can a ƙasar yemen kun gane ko in ka je yemen wuri mafi nisa a nan aka yi su a wani gari ana ce ma garin a haƙaf inda a nan aka yi su sai suka yi wa su kangara Allah ta'ala ya ce ya ba su komi wala kada makkan nahum fi ma in makar makkannakum fihi mun ba su daman da baku ku ba ku ba mun ba su cikakken ji mun ba su cikakken gani mun ba su tunani waɗannan su ne alatul idrak da su ake gane abu asammu wal basar wal fu'ad da su ake gane abu wanda ya shiryu da su zai yi amfani ya shiryu wanda ya bace kuma ya tozarta su ne bai yi aiki da su ba shi ya kai su zuwa gaba cewa. amma in ba haka ba tun mutumin da zai zo ya ga ana bayanin gaskiya sai ya saurari gaskiyar da kunnuwarsa ya ga ana bayanin gaskiya sai ya kalli gaskiyar da idaniyansa ta basira sai ya ga ana bayanin gaskiya ya rika tuntuntuni a kan wannan gaskiyar da zuciyarsa mun gane ko tsarkakakka insha Allah ta'ala Allah zai nuna masa bakin zara amma mutumin da zai ci ya ki ji ya ga gaskiya ya ci gani gaskiyar ta zo mashi a rai ya ki kudurta ta wannan mutum za a yi ta bayani ba zai amfane shi ba bayanin ba zai amfane shi ba an daga an toshe zuciya shi yasa aka sun zama abin tambaya a wajen Allah ran gobe kiyama saboda ya baka su kuma yana buƙatan kai masa amfani da su a yanda ya tsara maka inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula duk waɗannan za a yi mana tambaya a kansu da ji da gani da tuntuntunin da muke duk sai an mana tambaya a kansu ana so ka yi amfani da su saboda ka rika fahimtar addini mun gane ko waɗannan abubuwa akwai waɗansu jama'a da duk an ba su wannan da ba su yi aiki da su ba Allah ya ce kayan wuta ne wala kada zara ana li jahannama kafiran min al-jinni wal ins sai ce lahum qulubun la yafqahuna biha Kulub sune abdidadin da kada an fara suna da ta kwama kwama amma ba sa tsayawa su gane gaskiya da ita walakum a'yunun suna da idaniya la yusiruna biha ba sa ganin gaskiya da su walakum azanu la yasma'una biha suna da kunnuwa falala falala amma ba na sauraron gaskiya ba Allah ya kamanta su da dabbobi ya ce ula'ika kal an'ami bal adall waɗannan kamar dabbobi suke kai sun ma dabbobi lalacewa duk mutumin da zai ba zai amfani da waɗannan abubuwan ba to Allah ta'ala yana tabbatarwa kafiran makka masu wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta'annuti da shikiyanci da kankara Allah ta'ala yana cewa ya ba su dama a bayan ƙasa duk ba wani nau'in daman da Allah madaukakin sarki bai ba su ba kowane irin dama ya ba su shi ne lafazin attamakkun da Allah ta'ala ya yi amfani da wannan kalma da kun gane ko a wata aya Allah ta'ala na cewa alladina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkari walillahi aqibatul umuri alladina in makkannahum fil ardi bayan Allah na gari sune waɗanda in mun ba su dama a bayan ƙasa mun ba su sarauta ko mulki mun ba su dukiya mun ba su ilimi mun ba su ƙarfi da lafiya mun ba su iko kala-kala Allah ya ce wannan ikon wannan mulkin wannan dukiyar, wannan yawan 'ya'yan da muka ba su ba zai ja su kankarewa Allah ba mummunai nagari in mun ba su dama a kamun salata sai da sallah suke yi wa atawun zakata sai ka suna ba da zakka wa amaru bil ma'ruf sai ga suna umarni da kyakkyawa wana aw 'anil munkari suna hani game da mummuna in gane ko umarni da kyakkyawa da hani da mummuna wajibi ne cikin watannan al'umma duk sanda kaga ake wani abu mummuna wanda Allah da annabinsa ba su yarda da su ba Dole ka ne ka ana gwargwadon ikonka kun gane ko ko wani yaro ne ka ganshi wani saurayi ka ganshi da haske haka ya yanki ya aske wani wuri ya bar wani wuri ya tara irin na arna ka kira shi gefe guda kai masa A wannan wajibin kai ba dora ma koma gefe ka ce ka ga dan gidan wani ba abinda aka dora maka shine ka kira shi kai mashi fada yin fada din nan ko dai ka yayyace gyara za ka samu lada nau'i biyu ladan wa'azin da kai da ladan kuma ka shiryatar da wani wanda ya fandare ko kuma ya ci ke shekunnun uwan sheku mun gane da kyau to nan ma ka samu fa'ida biyu fa'ida ta farko ka tsira daga zargin ubangijinka ba za a zarge ka kan cewa ka ga mummunan abu ka ki hanawa ba mun gane jama'a da kyau fa'ida ta biyu ka samu ladan mai yin wa'azi mai fadakarwa za ka ba inda za ka faɗi mun gane jama'a da kyau duk mutumin da zai yi nasiha ya ja hankali shi ba ba ran da za a ce ba riba yake ci ba ba faɗi kullum za ka ci riba ko dai ka yi wa'azin nan a gane a faɗaku ko ka yi wa'azi din nan a ƙi ganewa da gangan a ƙi faɗaka duk a ciki ba wanda ka faɗi faɗinka shine ne zama ba yi ba mun gane jama'a da kyau shine ne zama ba yi ba Shi ne wata rana abubakar ne sufiyar khalifan farko a musulunci sai ya ji wani yana karanta faɗin Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul ma'ida alladina in wato yana karanta Ya يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم Ya قوم مني kowa ya ji da kansa kowa ya ta kansa kowa ya ta kansa la yadurrukum man dalla idza ihtadaytum in ko kun shiryu duk wanda ya bace ba zai shafe ku ba kabarin sa daban kabarin ku daban ku ku je ku ta kanku kawai abaka sai wani yana cin watan nan aya yana faɗakar da wani mai wa'azi cewa ya daina wani mai umarni da kyakkyawa ya hani da mummuna cewa ya daina ya takan shi kawai abakar ke kai a'a ni na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa wa tamiru bil ma'rufi wa tana'u 'anil munkari hatta idza ra'aytum shukkan muta'an wa hawan muttaba'an wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi anan ne fa alayka bi khasati nafsik ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na cewa kun tabu umarni da kyakkyawa kuna hani da mummuna kar ku daina kar ku bari har sai kun je zamanin da kowa a duniya a wannan zamanin gaba ɗaya ya ɗauki son zuciyar na shi yake bi ba wani mai gane gaskiya ya bi kowa son zuciya yake so ya bi shine hawan mutaba'an mun gane ko shukan mutaba'an وشكا مطاعا حتى إذا رأيتم شكا مطاعا حتى أن ما يجري كل رجوع قوانا وروح صناعة فمتمن ديكي إيتر نيرا بير don a yi gyaran masallaci ko a taimaki marayu ko a taimaki miskinai ba wanda zai iya cire naira dubu ya ba kwamitin marayu kowa yana wa rawar sana'a mun gane ko sannan kowa na bin san zuciya sannan wa ijaba kulli zi ra'ayin bi ra'ayi duk wani mai ra'ayi sai ra'ayin shi rika birge shi duk yadda gaskiya ta kai bayyana to ba zai sauka akan ra'ayin shi ya dawo kanta ba yanzu a ga nan a cikin irin wannan zamanin to daga nan kowa ya ta kan shi an zo wannan zamanin ko yanzu din nan ba har yanzu jama'a suna ba da gudunmuwa idan ba sa wa ruwa su da'a har yanzu mutane za su yi masa wa'azi kuma su gane su fahimta da haka aika umarni da kyakkyawa ai hani da mummuna shine Allah ya ce in mun ba su daba abin dauka cikin waɗannan aya alladina in makkannahum fil ardi In ga ne ko kenan makkannahum fil ardi a bada dama a baka iko ina fatan mun fahimci wannan da kyau a ba mutum dama a ba iko shi a ba shi iko shine Allah ke ce ma kafiran makka shin wasu ba ta ganin mun hallaka waɗanda suka fi su dama da iko su don mun ba su dama da iko sai su kangarewa ba za su bi ma'aikin Allah ba ba za su bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam su masa da'a ba mun gane ko shine Allah ya ce alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin shin su yanzu kafaran makka ba sa ganin al'ummomi nawa muka hallaka karnannuka nawa muka hallaka kafin su makkannahum fil ardi mun ba su wata dama a bayan ƙasa mun gane ko malam numakin lakum irin daman da mun ba ku ba mun ba su waɗannan kafaran da suka gabace ku daman da ku ban ba ku ba al'alamatu zamakhshari yake cewa wal ma'ana abin nufi lam nu'ti ahla makkata ba mu ba mutanen makka nawa ma a atsina ada wa samuda irin abin da muka ba adan wa samuda abin da muka ba adawa muka ba samudawa ai ba mu ba mutanen makka ba mun gane ko wa ghairakum da makamantansu wani irin nau'in dama ne aka ba ada da samudawa min albasati fil ajsami na girman jiki adawa da samuda in ka in ka gansu kai ka dauka bishiyoyin doruwa ne ko bishiyoyin rini haka suke manya-manya ga irin nau'in halittar kama baka kai bulalar dukansu ba manya-manya ne su an ba su fasta an ba su ciki in gane ko sannan ka kanki ga lafiya duk an ba su wasu fil amwali an ba su yalwan dukiya mutane ne wanda aka azurta da dukiya da adawa da samudawa mun gane ko mu je mu samu littafi da sa'ad yusuf abu aziz ya rubuta nihayatul zalimina mun gane ko karken azzalimai zaka ji ya kawo tarihin adawa waɗannan su wane ne su ya me kuma makoman su a karken karke ina fatan mun gane haka su kansu samudawa waɗannan ga yanayin su mutane ne masu ƙarfi mutane ne masu dukiya in ba kuma ta ba a jiya sai da muka haskaka ayon alkur'ani sun nuna waɗansu daga cikin waɗannan ba da hannu suke yin gidaje a dutse kawai za su sa hannu sai su tona dutse haka sai su fafike shi da hannu saboda tsabagen ƙarfi in gane ko da ba su ba Allah ba duk Allah ta'ala ya halaka su wasu da iska wasu da tsawa ina fatan mun gano wannan da kyau Wallisti da hari bil asbab duniya. sannan sun fi uku kafaran makka adawancin da samudawancin da sauran kafare makangara da suka gabata sun fi ku hatta damammaki na ɗaukaka a nan duniya amma Allah bai kyale su ba mun gane ko to ne Allah ta'ala ke cewa su ma kafaran makka ya ba su gwargwadon irin nasu dama cikin daman ma da ya ba su har ya ce wa sama a alaihim Allah ya ce muka saukar musu da asama. me asama, lafazin asalin asama sama ana nufin sama to Allah ta'ala ce ya saukar musu da sama inda za ka mai direct translation kai mai fassara ta kai tsaye sai ka ce an saukar masu da sama kun gane ko amma malaman tafsiri suka fassara wannan sama din al-imam abu su'ud a cikin tafsirinsa irshadul aqli salimi ila madayil kitabil karimi a cikin wannan tafsiri yace abinda Allah ta'ala yake nufi da cewa ya saukar musu da sama ai al-matara Allah ya nufin ya saukar musu da ruwan sama mun gane ko a sama ruwan sama Allah ta'ala ya musu mun gane ko wa sahaba an rika hada musu girgije an rika hada musu hadari akai akai mun gane ko wa zulla kuma an rika musu inuwa saboda ma su yin ayyuka ina fatan mun gane yace li annaha mabda'ul matar domin aika ga da girgije da inuwa gari ya tuhu. shi da tana ake farawa sannan sai a ruwan sama ma'ana an faɗi a samau sai dai ba a samau don ake nufi ba ana nufin abin da ke saukowa daga sama Shi ne malaman balaga suke kira al mursal mun gane ko wannan shi ne majazil mursal ina fatan mun gane a faɗi wani abu amma ba abin ake nufi ba ana nufin wani abu da ke da alaƙa da abin kaga anan an ce an saukar musu da sama sai dai ba sama ake nufi ba ana nufin an saukar musu da ruwan sama to me yasa ana nufin a ce ana so a ce da su an saukar musu da ruwan sama sai aka ce da su an saukar musu da sama saboda ai ita sama daga nan ne ruwan yake zuwa alaƙar su muhalliya ce mun gane ko hmm. ina ne muhallin ruwan daga sama ina fatan mun gane da kyau alƙur'ani ko cike ke da balaga cike ke da balaga da fasaha a cikinsa mai littafin asirat littafi ne na balaga ya ce kullum duk maganan da aka silka da balaga ya fi a ce an yi wannan maganar. lami ba ta da wannan balaga don ba ta fi isaswa wajen magana mun gane jama'a da kyau to Allah ta'ala dai yana nufin ya saukar masu da ruwan sama a cikin damammaki da ya ba su babban malamin tafsiri al-imamul qurtubi mun gane ko wato Muhammad ibn Jarir ne Tabari al imamu Tabari Abu Ja'far a cikin tafsirinsa sa Jami'ul Bayan fi Ta'wil quran ya fassara wannan aya da kamar haka yace ya qulu ta'ala zikruhu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala wanda ambatan sa ya daukaka yana ce da annabinsa yana cewa da annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alam yarha haula al mukazzabuna ko haula al mukazzibuna shin yanzu waɗannan masu ƙaryata annabin Allah shin ba su ga bi ayati aljahiduna nubuwataka mun gane ko wato alam yara haula al mukazzibuna bi ayati yanzu waɗannan masu ƙaryata ayoyi na aljahiduna nubuwataka masu jayayya da annabtanka shin su waɗannan yanzu ba su ga kasarata man ahlaktu min qablikum min al ba su ga yawan waɗanda na hallaka cikin wato kanninnika ba su kalli cewa na hallaka mutane ta yawa na hallaka kafirai ta yawa Ƙila gani gawa ne ya isa wani ɗaukan isana mun gane ko wa humul umamul ladina wata'atu bihim ko wata'atu lahumul bilada al'ummomin da na hallaka na hore masu garuruwa na ba su mulki na ba su dukiya na ba su mukami na ba su ƴaƴa a garuruwarsu. wal arda sannan na hore musu ƙasa shi noma akan tasi duk abin da suke so wata atan wani irin horewa na hora masu ƙasa wani irin horaswa lam udaha lakum irin horawar da ban baku ba ma'ana na ba su abin da ban ba su ban ba ku ba wa ataitukum fi ma lam u'tikum ku arnan makka da kuke wannan kankara wa annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi muhammad to ku san cewa fa akwai waɗanda suka wuce ku adawa da samudawa sun ma annabawan su kankara kuma abin da ya kwashe su ya zuga su ya kai su zuwa ga yin ma annabi hudu da annabi salihu kankara saboda ganin suke ai suna da mulki ai suna da dukiya ai suna da lafiya ai suna da iko wannan din ya rude su sai suka saba ma Allah mun gane ko Kuma shi dan adam lokacin aka ba shi dukiya sai ga yana girman kai walau ba walau ba san Allah rizqa li ibadihi la ba gofil af kalla innal insana la yataqa arra'a mustaqna mutum ya ga yawa da yana da dukiya sai shiga girman kai mun gane jama'a da ke to fa sun yi wannan kuma duk karfin da suke da shi Allah ya ce ba su karfi na ba na halaka su babban malami ya imamu Abu Jafar yace amtartu fa akhrajat lakum al-ashjaru samaraha Sam'ai eh, wato simaraha amtartu ne masu ruwan sama inji Allah fa akhrajat lakum al-ashjaru samaraha sai bishiyoyi duk suka fito masu da wato sai a eh, eh, bishiyoyi suka samar da 'ya'ya asali Allah ya yi ruwan sama sai aka samu mangoro ta fitar da 'ya'yanta gwanda ta fitar da nata lemu ya fitar da nasa haka duk kayayyakin marmari ga suna amma asali Allah ne ya ma waɗannan abubuwa ɗin ruwa su kuma sai suka samar da 'ya'yan amfani wa atathumul ardu wa na ba ri'a ha. sannan ita ma ƙasa ta samar masu da ɗan kayayyakin cinta da aka yi ruwan sama shine ƙasa ta fidda shinkafa ta fidda masara ta fidda alkama ta fidda toya ta fidda kayayyaki na ci wa jabu suhuru jabalaha mun gane ko aka rika samun su sahara na kike ta duwatsu hanya ya wuce musu ko ta ko ina wa darrat alaikum as-sama'u bi amqariha sama ta rika kwarara masu ruwa wata faddara min tahtihim uyunul miyaki mun gane ko ko wata faddara min tahtihim uyunul miyaki ita sama din mun gane ko ita sama din ita ce wacce ta rika kikketawa ta kasan su ta rika kikketa musu idaniyar ruwa ina fatan mun gane biya na bi'iha da ainihin yana mai idaniyar ruwa bi izini duk wannan sun yi ne da izini na amma bayan mun ba su wannan ni'ima ga mulki ga gidaje ga iko ga dukiya ga 'ya'ya, ga duk wani abin da dan adam ke bukata madadin su gode ma Allah fa gama su ni'mata rabbihim mun gane ko fa gama su ni'mata rabbihim shikenan sai suka dan kwafar da ni'imar ubangijinsu suka nuna ba za su ba Allah ba wannan wato ya sa su kamtu ya sa su wani jin kai ta isa wannan neman da Allah maɗaukakin sarki ya masu wa asau rasula khaliqihim al-imam at-tabari yace suka saba ma annabin mahalicin su mun gane ko waye annabin mahalicin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka saba mace dan sun samu dama dan adam akwai wanda in ya samu dama ya samu zuciya to zai shigantaka zai yi lalata in ma ya zama tantirin shi ba ko zuwa Allah ya ga gaban Allah akwai in ga dai ko akwai kuma wanda shi in ya samu din zai fa Allah in ya rasa ba haka in ga dai ko muna fatan mu zanto cikin irin waɗannan Allah ya sa mu cikin su mun gane ko wa khalaqu amra bari'ihim suka saba ma umarnin makirkirin halittar su shine Allah wa bagau hatta hakka alaihim qawli suka yi zalunci suka yi ta'addanci har sai da kalma ta ta gaskata a kansu fa ahastuhum bi matkaraku min dhunubihim sai na damke su da abin da suka aikata na ayyukan laifi na ayyukan alhaki na ayyukan zalibi wa aqabtukum bi maktasabat aydihim Allah ya ce ne musu hukuma saboda abin da hannayen suka rika aikatawa saboda abin da suka rika aikata da kansu wa ahlaktu ba'dakum bir rajafati waɗansu su na hallaka su da girgizar ƙasa wa ba'dakum bis sayha waɗansu kuma na hallaka su da tsawa wa ghairi zalika min anwa'il azabi da makamantan haka cikin nau'ukan azaba mun gane ko wato al-imam ya fayyace mana abinda Allah ta'ala yake nufi da wannan aya kafaran makka ne aka ba su dama aka ba su iko bayan wannan daman da iko sai aka turo musu annabi annabin ne yake ku daina bauta ma gunkin ubal ku daina bauta ma gunkin lata ku daina bauta ma gunkin uzza dukkan waɗannan gumaka ne sunaye ne kawai in iya illa asma'un sammaitu tuha ku daina bauta ba su wa za ku bauta ma ku bauta ma mahalicin su mahalicin ku ku dawo ku bauta ma shi kadai sai suka wai gasa ga abin da suke da shi na dukiya suka wai gasa ga abin da suke da shi na mukami suka wai gasa ga abin da suke da shi na ƴaƴa wannan ɗin sai ya rufe su ya ziga su sai suka shiga cabawa ma'aikin Allah bukakin maganganu ba za su ba ba suka kangare masa to sai Allah ya kai musu gata ya saukar da aya a masu wa'azi sai aka saukar da wacan nan aya ana cewa da su wai nan da kuka yi kuka hango dukiya kuka hango yaya kuka hango mulki kuka hango karfi da lafiya akwai waɗansu sun yi irin wannan waigen sun hango ƙarfi da lafiya da iko sama da yadda kuka hango taku sai tasu dukiyar da tasu ƙarfin ta ziga su irin zigawar da taku take neman taimako sai suka hau ta suka je ko suka kangarewa annabawansu Allah ta'ala ya fata-fata su ya fata da su ba su kai labari ba to kuma ya kamata ku kalle su ku ɗauki izina ko musamman kun san gidajensu a yayin yawace-yawacen ku da tafiye-tafiyen ku kuna zuwa daga makka ku tashi ku je yemen za ku ga gidajen adawa ku su wurare asar nasu inda suka zauna yanzu ya tashi ya tashi aiki kuna gani kuna ganin irin karfin da suke da shi amma kun ga yadda suka walakanta gaban ubangijinsu a lokacin da ba su yi masa da'a ba to dan me zai sanya hanyar da wani ya bi hallaka ya bata kai ka ce wannan hanyar za ka bi mun gane da kyau ma'ana al'imamun dabar bayanin da ya mana kenan ya ce abinda Allah ta'ala ya nufata a watan nan aya kenan wa'azi ne Allah ta'ala yake masu babban malamin tafsiri wato a sheikh muhammad rashid rida Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama Allah ta'ala ya gafarta masa a cikin tafsirinsa tafsirul qur'anil azim an fi kiran tafsirin na suna tafsirul manar mun gane ko tafsirul manar Tafsirun babban malami Muhammad Rashid Rida Allah ta'ala ya yi masa rahama ya gafarta masa sai ya zo ya yi irin waɗannan bayanan duk da al'imamu tsabar ya yi a ƙarke sai ya yi wani faɗakarwa da yake ya ce wa zunubin lati ya halikun laku bi halkuruna laifuffuka zunuban da Allah ta'ala kan kankalla ya hallaka karnoni da su mun gane ko wa yu'adhib bi umama ya azabtar da al'ummomi in suna aikata su ismani zanaban sun kaskashi dan mutum kiyaye mun gane ko Allah ya halaka mutanen farko alam nuhlikil awwalin a karke sai ce me duk wanda suka biyo baya su ma haka su ma san mankal za a halaka su in sun irin waɗannan irin yanda waɗancan suka yi mun gane ko haka Allah ya faɗa a Qur'ani an hallaka na farko in waɗansu ma sun zo kazalika naf'alu bil na haka Allah ya ce duk masu laifi haka za a yi musu to shi yasa malam anan a tafsirin sa a tafsirul manan yace wal zunubin lati yahliku Allah bi halquruna wato zunuban da Allah ta'ala ke hallaka karnannuka da su wa yu'adhibu bi al umama kuma yake wa al'ummomi azaba da su ismani zanuban sun kaskashi ahduha ko ahdithuma na daya mu'anadatul rusuli wal kufri bima ja'u bihi kangarewa manzannin Allah da kafurce ma abin da suka zo da shi shine na farko kun gane ko duk mutanen da za a turo musu annabi su karyata annabin su kafurce ma annabin su kibin wannan annabin to za ka ga a ƙarshen al'amarinsu an hallaka su kun gane ko to akwai ɗayan wanda kuma ya shafe mu yan wannan zamanin shi Togon karatu ne malam ya kawo a cikin tafsirin sa ainihin wato tafsirin mana ina fatan mun fahimci wannan da kyau to kuma gashi muna da tambayoyi da muke so mu amsa a lokaci kuma ya riga ya kwace mana ya kamata mu dakata a nan in Allah ta'ala ya kai mu gobe sai mu ci gaba ya kan kawo ɗayan zunubin nau'in zunubai dai nau'in laifi biyu ake wa Allah Allah ta'ala ya hallaka al'umma hatta nau'in hallaka wanda Allah yake wa al'umma din dukkan malamai ba su kyale mana komi ba sai da suka yi mana bayani in Allah ya kai mu gobe wannan shi zai zanto matashiyar zancen mu wasu irin laifuffuka ne in dan adam yayi wa Allah to shi kuma Allah ba zai kyale shi ba nan take zai nuna masa iyakansa mun gane jama'a da kyau to su ne irin waɗannan laifuffuka ɗan za mu ci da kuma wasu bayanai da aka yi dangane da al'umman annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yadda take aikata waɗansu laifuffuka amma Allah yana jiran zuwa ranar gobe alkiyama Allah ta'ala ya dace da kafin mu tsaya gaba ɗaya akwai tambayoyi da za mu amsa kamar haka tambayar farko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, gafarta malam mace mai takaba za ta iya ta fita don zuwa kai da mara lafiya ko zuwa ta'aziyya to asalin dai mai takaba ana so ne ta zauna a gida asalin mai takaba ummu atiya Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare ta sahabiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne tace an umurce mu in muna takaba cewa kada mu yarda mu sa kwalli abu na ɗaya kenan abu na biyu an umarce mu kar mu yarda mu sa turare abu na uku an umarce mu kar mu yarda mu sa kayan da aka tara wani tararren kaya da aka buga bugun lema yana kyalkyali an hana mu sa wannan mun gane ko sai ta ce wa kunna nuna ha a nittiba iljana'i kuma an hana mu mu rika raka gawawaki in mace na ta kaba hatta ta raka gawa makabarta an hana mun gane ko wato ko ta fitacce za ta je gidan mutuwa ko wani abu to amma mai takaba asali ba ta fita sai dai duk malaman fikiyu suka ce tana iya fita ne in akwai zarura ko akwai bukata kun gane ko zarura ko bukata zai iya fitar da ita tana so ce tambaya kan wani abu na addini dole ka je ka nemi malama ko malamin da za ta yi masa tambaya kun gane jama'a da kyau haka nan kawai bai ta kaba ta fita ba shine asali ba inda za a gama ta kaba suna tafa kulliya ana zabga ado wannan saba ma Allah ne ba daidai bane in mai ta kaba za ta zauna a gida shine asali za ta yi tsafta amma ba za ta yi ado ba kun gane ko za ta wanka za ta shafa fasilin wanda bai da kanshi kun gane ko za ka ɗaura a tamfanta dai sai sai sa kar ta ɗauki wata a tamfa mai tsada Ta goge da yana kyalli ta sa wata ɗauki wani laifi mai tsada ta ɗaura wannan ba daidai ba ne za ka sa kaya ne a kaya na zama gida yadda ba za a ce ta yi kwalliya ko ta yi gayu ko ta yi ado ba mun gane da kyau amma za ce tsafta ba za ka zauna da yanzu ba ba za ka zauna da datti ba ina fatan mun gane kazalika yadda masu takaba suke yawan fita da dalili ba dalili kowane nan da nan ta je kan ta je kan tana ta gaba wannan ba daidai bane mun gane jama'a da kyau ka kalli aya walladina yutawaffawna walladina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna kaga yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra Allah ta'ala ce sun zauna tsawon wata hudu da kwana goma to zauna a gida wannan shine asali tsakani ga Allah assalamu alaikum rahmatullah bayan gaisuwa da fatan alkhairi da addu'o'i mana fatan da Allah madaukakin sarki ya mana albarka dukan mai ƙara mana basira da ilimi balan don Allah ina son ƙarin bayani akan sallan walha to sallan walha kai da kaji ana kiranta salatu duha a larabci az haka kaga ana nufin hantsi kenan aiko to ana yin tare da hantsi din kafin nan sallah ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kudaitar akan ta dan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin sahih bukhari da muslim ma'aikin Allah ya ce kai dan adam kana da gabbai guda 360 a jikinka a jikinka yanzu da za a irga za a ga gaba har guda 360 to annabi ya ce kowace gaba cikin gabbai 360 ɗin nan tana da haƙƙin ka mata sadaka a kullum ka ba da sadaka a madadin ta a kullum kun gane ko kowace gaba cikin gabban da ka guda 360 to ko ce ana so kai sadaka saboda ita kun gane ka ko da daidai ka bada sai ka bada wani abu guda 360 to sai sahabbai suka ce ya rasulullah a hadisin ruwayan abu dauda kenan waye a cikin mu zai iya haka a ce kowace gaba cikin gaban jiki ɗari uku da sittin a ce kowace kai mata sadaka a yin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce zai yi mana ga sallan walha ai in kai salatu duha kai sallan walha annabi ya ce wannan sallan walha din ya isa ya wadatar kowace gaba cikin gaban jikinka ta samu wani bangare na ladan da za a baka dan kai sallan walha sai ya san shine sadakan da kai mata gane ko al-imam shaukani a cikin littafin nailul awqa yace duk wanda yaji wannan hadisin ya kamata ya zabara yace to mun ko a ce ga wani sallah raka'a bi tas in kai watannan sallar duk gaban jikinka gaba ɗaya ɗari uku da sittin ba wanda ba za a yanka kaso na lada a bata ba yace wannan abu ladan shi ya kai lada gwaɗinsa ya kai gwaɗi za ka a zabara a riƙe shi mun gane ko annabi ya ce salatul awwabina hina tarmidul fisal wato salatul awwabina hina tarmidul fisal hina tarmidul fisal annabi ya salatul awwabin sallan masu komawa ga Allah hina yana afkuwa ne a lokacin da tarmidul fisal wato tarmidul fisal a lokacin da rana ta dan fara dagawa haddi ta daga kun gane jama'a da kyau lokacin dabbobi irin ƙananan ƙananan shanu ‘yan marunka lokacin ‘yan marunka ‘yan marakai sun zo suna ‘yan wasa a hantsi suna ɗaga bindinansu Ba a lokacin da na suke yin sallarsu mun gane ko da aka sallace mai falala ana yin ta ne da hantsi daga lokacin da rana ta ɓullo, har da lokacin da rana za ta yi zawani shine lokacin sallan walha da aka wannan sallah sai mai juriya Allah ya sa kana da juriya tana da lada da yawa kafin ka fita aiki in dai ka kai kaman karfe bakwai da rabi in lokacin sallan walha ya yi daga na har kaman karfe takwas har kaman karfe tara har karfe goma har sha ɗaya har wajen kimanin sha biyu duk lokacin sallan walha ne daga sanda rana ta bullo zuwa dab da lokacin da za ta yi zawali mun gane ko lokacin da za ta dab da za ta yi zawali da ba an hana a yi sallah a ciki to kafin a shiga waƙatun nahyi din lokacin da aka yi hani ai sallah a ciki duk lokacin sallan walhani ana yin raka'a biyu shine mafi karancin raka'ar ta dangane da mafi yawancin raka'o'in da ko malamai na da maganganu amma maskabar malikiya dai sun ce karancin ta raka'a biyu yawancin ta raka'a takwas mun gane ko yawancin raka'o'in ta amma al-imam ibnu qudama al-maqdisi a cikin littafin al mukni yake cewa ba ta da wani adadin yawan rakauni za ka kai don Aisha ta ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana sallan wal'a ta ce yakan yi raka'a biyu sai ta ce summa yazitu ma sha Allah sai ya kara iya yanda Allah ya so ya kara kaga ba ta kayyade da wani adadin rakauni ba mun gane ko wannan hadisin kuma yana cikin sahihu muslim ina fatan mun gane yasa shi al-imamu al-imam wato al-imam ibn qudama al-maqdisi yake ganin ba ta da adadin rakawai a sama amma a ƙasa mafi karanci raka'a ina fatan mun gane wannan da kyau in za ka yi raka'a takwas kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama ko ma raka'a nawa za ka yi kai biyu kai sallama kai biyu kai kai sallama sallah ce mai mahimmanci muna fatan Allah madaukakin sarki ya ya datar da kuma ina tsammanin lokaci a cikin ko akwai to a nan za mu dakata in Allah madaukakin sarki ya kai mu zuwa gobe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah akwai za mu dan bada dama bayan tsayawa da cikin kace